السلام عليكم game da mustahabban wanka amma mustahabban wanka na farkon shi shine farawa da wanke kazanta daga jikinsa ya fara wanke kazanta daga jikinsa a wurin da yake nan kammala gaɓoɓin alwalansa da wanke saman jiki kafin ƙasan jiki musahabi ne kenan da mutum zai fara wankewa daga ƙasa sannan ya yi sama wanka ya yi amma idan ana so a rayar da mutahabi a fara wankewa daga sama kafin ƙasa da uku ta wanke kan shi ana so a zuba ruwa a kai su uku a bubbuga a wanke to ukun ta wanke kan shi ma mutahabi ne da farawa da gefen dama kafin gefen hagu mutahabi ne shi ma da mutum zai fara daga hagu bai kyauta ba amma wanka ya yi da kuma karanta ruwa ba tare da iyaka ba kenan kada a yi bannan ruwa rashin bannan ruwa ne da gabatar da alwala in mutum ya so ya fara gabatar da yin alwala ta farko idan ya so ya jinkirta zuwa ƙarshen wankan shi ko da ke Allah shi ya fi kowa sani littafi ya cika da godiya ga Allah da kuma kyakkyawan taimakonsa tsira da amincin Allah shi tabbata da biyayyen halittarsa shi ne annabi Muhammad zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam wa ala ali da alayensa wa sahabi da sahabbansa ahli tuqa wal wafa ta kawa da kuma cika alƙawari Allah ta'ala ya yarda da ainihin tabi'ai da kuma tabi tabi'in bi insanin da kyautatawa har zuwa ranar sakamako amin eh. da kuma cin dukiyoyin mutane ba tare da son ransu ba shi ma haramun ne ta yanzu ne yake cin dukiyoyin mutane ba tare da son ransu ba ana karɓa ta hanyar kwace in kai wa mutum kwace fashi ko kuma ta hanyar caca an gane ku dan caca shi ma yana cin dukiyar mutane ba tare da son ransu ba nan ta hanyar mai rashawa ko ka cire sawa mutum sai ya ba da cin hanci shi ma wannan cin hanci yana daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da sarar su ba sai wani misali kuma haraji biyan haraji na dole duk yana ciki misali a gane ko to ire-iren wannan duk hanyar da za a bi domin cin dukiyar mutane ba tare da sarar mutane ba to wannan abin ya zama haramun a mahanga na shari'a eh. wal aklu bi shafa'a da ci dan ceto au ci dan ceto kamar ya ci dan ceto ka ci wato a wato ma na kace ci mutum mutum ya fada rijiya ko mutum ya fada cikin rafi yana ta shan ruwa yana ta shan ruwa yana ta shan ruwa to sai ya nemi ka taimake shi sai ka ce zan taimake ka in fito da kai daga wannan ruwa amma da sharaɗin sai ka biya A gane to sai ya to kun yi tsada da shi a matsayin sai ya biya za a fito da shi da ka fito da shi ka ce to ya kawo kuɗin an gane yayi to karɓan wannan kuɗi don ka ceci ɗan uwanka daga hallaka haramun ne shi da ci don ceto daga ɗan uwanka zai mutu sai ka kwace shi sai ka ce sai ya biya ka ka yi haram